بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى على حديث الثلاثون عدد سيدة مكي ثلاثون بنا مختصر جامع العلوم والحكم أو أصل آه، جامع العلوم والحكم بنا شرح أربعون النووية دا الحافظ ابن رجب الله يمسى رحمه يي kuma wani malami ya yi tsarin wannan littafi yau za mu tashi darasi na 34 muna 17 ga watan safar shekara ta 1443 wanda ya dace da 25 ga watan tara shekara ta 2021 ah, a miladiya dubu ɗaya da abin nan digiriya dubu ɗaya da hudu da arba'in da uku to Allah ya ba mu dacewa malai sal hadisu salatun hadisi na talatin an abi ta'alaba al-kushanni daga abu ta'alaba al-kushanni radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna allaha farada fara'ida lalle allah ta'ala ya farlanta farillai fala tudayyi'uha kada ku tozartar da su wa hadda hududa ya iyakance iyakoki fala ta'taduha kada ku ketare su wa harrama ya haramta wasu abubuwa fala tantahikuha kada ku keta su wa sakata an ya yayi shiru gabarin zance akan wasu abubuwa rahmatan lakum yayi haka ne dan jin kai gare ku ghayra ne ba dan mantuwa ba fala tab'atu anha kada ku bincike a cikin waɗannan al'amura hadithun hasan imam an Allah ya masa rahama yace wani hadisi ne hasan rawahu ad-darqutni wa ghayru imam ad-darqutni shi ya rawaito da wasu malamai al-hafiz ibn rajab Allah ya masa rahama cikin sharhin wannan hadisi yace kala abubakar ibn samani abubakar ibn samani yace hada al-hadithu shi wannan hadisi aslun kabirun min usuluddin aslun kabirun min usuluddin asali ne babba ginshike ne daga cikin asalin addini kala yace faman amila bi hadha alhadith wanda ya aiki da wannan hadisi faqad hada thawab ya dace ya rabauta da lada mai girma wa amina al-iqab kuma ya aminta daga hukuba mana fada cikin azaba li'anna man adda al-fara'ida domin duk wanda ibada farillai wajtanaba al-maharima yana tanci haram ababan da aka haramta wa waqafa inda al-hudud ya tsaya akan iyakoki da aka tsaye da shi wa taraka al-bahtha amma ghaba anhu ya bar bincike bincike game da abin da ifake ko ya faku gaba da saninsa fa kan tauba aqsam al-fadl ya cika dukkan sassan falala wa aufa huquqar dini kuma ya cika haƙƙin addini lianna shari'a domin shari'a la takhruj an hadhihi al-anwa dukkan al'amra na shari'a ba ta fita daga iya waɗannan abin da aka ambata almaskura ababen ambato fi hadal hadith a wannan ce yace intaha wannan shi ne ƙarshen maganar da ya kaito al-hafiz ibn rajab Allah ya mata rahama yace fa amma al-fara'id amma farillai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah farada fara'ida hakika Allah ya faranta farillai sai yake fa ammal fara'idu amma farillai fa ma faradahu Allahu ala ibadi to ne abinda Allah ya farlanta ga bayi wa alzamahum alqiyama bihi ya lazamta musu ya tilasta musu ya wajabta musu tsaya ta aiwatar da shi su tsaya su aiwatar da shi ka salati wa zakati wa siyam wal hajj kamar sallah da zakka da azumi da hajji wa ammal ma'arim amma abinda aka haramta ababan haramtawa yace fa hiya allati hamaha Allah ta'ala sune abubuwan da Allah ya waye ya sanya shinge ya hana ma'ana ya tsare su wa mana min qurbaniha yace kada bayi su kusance su wartikabiha kada bayi su aikata su wanti hakiha kada bayi su keta wannan abin da aka hana wa amma hududa wa amma hududallahi amma iyakokin Allah allati naha an aitada'iha wanda aka hana mutum ya wato yayi ta'addi ya ƙetare su fal murad biha jumlatan abinda ake nufi a jumlace game da su ma adina Allah fi fi'li abinda Allah ya ba da izini bayi ta aikata sawa'an kana ala tariqil wudu duk dai ne ko dai a bisa fuska ta wajibci awin nadam, ko kuma mustahabbanci awin ibaha ko kuma halarci wa atida'uha Abin da ake yi da kada ku ketare kada ku yi ta'addi ku ketare su huwa tajawuzu zalika shine ketare waɗannan ilar kitabi ba da anhu mutum ya aikata abin da aka hane shi a kai mana idan an ce da ana nufin iyakoki malam ya ce su ne abin da aka ce kada ka ketare ko ba ka ba sai ya ta iya zamowa ala tariqil wujubi aw an-nadbi aw al-ibaha kenan kaga ba ana nufin haramun ba haramun ya ambace su ko ba haka ba yake wa harrama ashiya'a fala tantahiquha an ambace haram aka ambace farillai aka ce lalle kada ku to zarta ku kiyaye aka ambace haram aka ce kada ku keta kada ku aiwatar da su sai aka ce wa hadda hududan sai anan malam yace wannan hudud yana magana ne cikin abin da ya shafi wajibi ko musta'abi ko ibaha abin da yake halatta to kaga sai ce fala ta'taduha kada ku ketare kaga kenan abin da aka ce i'tida ta'addi ketarewa yana nufin wuce gona da iri wajen yin abin domin Allah ta'ala ya ce ya ahlal kitabi la tablu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq kaga anan yana nufin buluwi eh kare abin da yake in wajibi aka ce kai wajibi kada ka wuce gona da iri wajen yin wajibin ka tsaya daidai iyakar da aka ce maka komai akwai iyakar da kuma ai shine hikima ta addini shine ibtila'i shine ma'ana ma'ana yadda Allah yake jarraban bai aka ce asuba kai raka'a biyu ko ba haka ba magariba kai raka uku ba za ka ce ba ai asubahi lokacin an yi bacci an huta an tashi da sanyi gari mutum ya abin na ya kamata a ce nan ne za a yi hudu ko uku ba biyu ba a wannan ba ruwanka ce aka yi ga iya abin da aka ce uku a magariba an je an yi wahala an yi ni ba a huta ba an dawo a'a iya abin da aka ce kada ta ƙetare dai inda aka ce wajibi to kai iya abin da aka ce maka kuma a dukkan ayyuka na addini wajibi ka tsaya daidai iyakar da aka ce maka kada ka ketare iyaka domin wannan ketare iyaka shi zai aukar da kai cikin ko dai guluwi ko israfi ko dai guluwi ko israfi guluwi shine irin abin da kawarijawa suke yi suka yi kuma makamantansu suke yi kafirta mai sabo misali addini bai ce wanda yake sabo ya zama kafiri ba a'a shi mai laifi ne yana ta hakan mashiya amma idan mutum yake kai duk wanda yake sabo ma ya kamata a kan shi wa ya gaya maka duk wanda yake sabo ai ya bar addini kuwa ya gaya maka da makamace irin waɗannan abubuwa abin da yake na addini iyaka inda aka tsaye da kai ka tsaya a wajen a wajibi ko ma a mustahabbi ko ma a mustahabbi ko ma abu ba abin da aka ce halal kada ka ketare iyaka wajen ne wajen mu'amala da halatta akwai iyakokin da in ka yi daga halar kuma zai koma ne zai zama ta'addi shin ya halatta ka auri mata ka auri mace ko bai halatta ba a musulunci ya halatta har mata nawa ko da ma aka ce ta aura to aure ya halatta ne ko kuma mubah ne ya halatta to kana da masha Allah kana da arziki kai miliyoniya ne sai ka ce duk wata za ka canza mata yayi addini ya yarda da wani? duka ce aito halar ne aure saki ba. shi halar ne ko ba halar ba ya halar da ka gama zai yi a zaura sai ce to da auren halar ne saki halar ne duk wata zan canza mata ko ya ce a ka yi ta'addi domin ai ba hikimar shari'a ba ta ce haka ba in kai wannan kuma ka fita daga iyakokin ai zan ce maka halar kuma ba a nufin wannan ta'addi ne ko kuma a ce ai da kana da arziki ya halatta kai abinda kake so ka ci a ah, to yana haka ne to duk safiya a yi mun abin nan a samu rago gamsashe a soya mu ko a bankare a gasa kai ɗaya za ka yi sun wani akwai salatu wataƙila ma a gidan ba dole ku iya ce ba wataƙila abubuwan da za a binna kuma a zubar a lalata wataƙila ka duk wannan ya zama mai tajawul alhaji amma ka ce ai halan ne ba duki a halan ne amma ka tsaya iya abin da ya dace wa hadda hududa malai ce a iyakokin abin da yake na wajibi abin da yake na mustahabbi ko na halan ma halin sun ma akwai inda ya kamata in ka wuce gona da iri to daga halal kuma zai iya fadawa cikin abin da aka hana saboda haka ka tsaya iya daidai inda aka iyakance ba haka ma mai ahalar yake ko ya tuba inda ma adda Eh, wala eh, ne wa ya kai inda goma abin duk suna ambatan inda wa ka tsaya wuce gona da iri a wannan saboda haka wuce gona da iri a wannan zai aukar da kai cikin sabo kaga ta kitabi Allah ya zarge su wuce gona da iri wajen haka haka wajen mu'amala halak aka ce wala tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifina karka wuce kai israfi mallai yake cewa wa qad tutlaqu al-hudud wa yuradu biha nafs al-maharib kuma ana iya ambatan haddi ana nufin haram tilka hududullahi fala ta'taduha ana nufin zai iya zama haram din aka ce karka ketare wa yuradu biha nafs al-maharib zai iya nufin haram ɗin kanta wani na izin a wannan lokaci bai sai a ce la ta hudu da kada ku kusanci iyakokin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa kama Allah ta'ala tilka hududullahi fala A anan kaga ana nufin abin da aka haramta karka je kusa da shi wa qad tusamma al-uqubat al ar-radi'a an al-maharimi al-mughallada hududan malaki kuma akan ambaci uquba ma'ana ladabi da shari'a ta ce a yi wadda take mukaddara ce a bar iyakancewa ga wanda ya aikata laifi kuma wanda aka shar'anta arraji anil maharin domin ya hana aikata haram almughallaza mai girma irin haram ɗin da aka hana mai girma aka ce kuma ai kuba mai girma don a hana yin wannan haram irin wannan aka ce da su hudud aka ce da su hudud kamar misali in mutum ya sha giya aka ce ai masa bulala nawa 40 ko nawa ya danganta da malamai abin suka faɗi idan mutum ya yi gazabi a yi masa da nawa tamanin idan mutum ya yi zana bai taba aure a masa da nawa haka kaga wannan hudu su kaga an tsananta saboda mai a hana aikata wannan laifin akan ce da su hudu kamar yi kwalo kamar yadda ake faɗar har zina har zina wa haddin tarika da haddin sata wa haddin bilkamar ko shan giya وهذا هو المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء malaman fuqaha wani suka ce hudud haddi suna nufin wannan hukumar da ake ga wanda ya aikata dai wa amma al-maskutu anhu sai yake wa sakata an ashiya Allah ta'ala ya kyale wasu al'amura bai ce komai ba a kansu sai ma yake Allah ya ce fala tabhasu anha kada ku yi bincike bincike a cikin su sai yake wa amma al-maskutu anhu inji hadis ibn rajab amma abin da aka yi shiru fa huwa ma lam yuzkar hukmuhu bi ta'lilin wala ijab shine abinda ba ambata ba a shari'a cewa halal ne ko wajibi ne wala tahrim ko haram ne ba fa yakunu ma'fuwan anhu sai ya zamo an abuwa a kansa la haraja ala fa'ili wanda ya aikata ba za a ce da shi komai ba tunda shari'a ba ta ce ba mai komai akai an gane ko wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da ma'aikin Allah yace fala tabhatu anha irin wadannan lamura kada ku yi bincike bincike a ciki wa mimma yadkhulu fi an bahasi 'anil anhu daga cikin abin da aka hana bincike abin da shari'a ta faɗi iya abin da ta faɗa ko sai shiru akai ka tsaya iya nan karkace za ka wuce ka bada da ki a ciki kamar misali umur al alkhabariya al'amuran gaibi da labari ake bayarwa a kansu ba a iya leko ya suke irin wannan allati uh, umira bil imani biha da aka ce mai imani musulmi ya imani da su wala mai bayyin kaifiyataha amma ba a faɗi ya suke ba fal bahthu an zalika mimma yunha an bincike da leke-leke cikin wannan an hana yana cikin abin da aka hana wa kad yujibu al hayrata wa shak domin bincike-bincike a wannan zai iya aukar da mutum cikin haira ɗimuwa da shakku wayar zafi ila takdir a ƙarshe ma ya kai mutum zuwa ga ƙaryata abin ya kai mutum zuwa ga ƙaryata abin an ce ana azabar kabari wannan nassi ne ya faɗa ƙur'ani ya yi nuni a hakan kuma ga hadisai sun tabbatar manzo Allah ya faɗa huma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir yace ga wasu a kabari an yi musu azaba manzo Allah ya ba da labari sallallahu alaihi wasallam har ya ciro ganyen bishiya ya dora yace da Allah yukhaffaf anhuma ma lam yaybata ana mutu fata wannan Allah ta'ala bisa ceton manzo Allah ta sallama da ya sanya wannan ganyen akan wannan ceto ya roki Allah cewa a sassauta musu azaba har lokacin da wannan ganyen zai bushe saboda haka sai wani ya sa kyamara a cikin kabari ya ce tun da yi a rufe yake ba a ganowa ba ana ba da labari bari mu leka mu gani Allah bai yadda ba manzo Allah ya ce dukkan wanda in mutu aka dauke shi yana cewa me idan na kirki ne ku yi gaggawa ku kai ni ku yi gaggawa ku kai ni ko in ko ba na kirki bane yana cewa waila ku waila ku kai san amma mutane ba sa ji sai ka ce bari a sa abin nan din sauke dan aji me za a je zai faru ba abin da za ka gani Allah bai yadda ba kuma garin irin wannan ne ma ba kuma ce kai ga mai ba. ya ce to ai ba a gani ba da dai abubuwan da suke na gaibiya akwai mala'iku ka ce to ai ni ban gansu ba ban ga tasirinsu ba akwai aljanu ka ce ni gaskiya ban gansu ba da irin waɗannan abubuwa to ka ce sai ka yi bincike ƙwaƙwaf ka gani ka gano to a ƙarshe zai iya jefa ka cikin ma ka karyata abin da yake nassi ya tabbatar wafi sahi muslim ya zo a littafin sahi muslim a nabi huraira daga abin huraira allah kara mata yadda an nabi sa'asala makala daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama yi ce la ya zaru nas ya mutane ba za su guje ba suna tambaye tambaye hatta yi kal har ma kari ka ji an ce ha ga allah to ai an ce allah ne kalakal kalka ya halitta dukkan halittu faman khalaqa Allah to shi Allah waya halice shi faman da min zalika shay'an wanda ya samu irin wannan yaji wannan a zuciyarsa falyaqul amantu billah ya kore wannan yace amantu billah shedan ne yake kokarin cusa masa amma shedan sai ya samu me kofa sai ya samu ya fahimci kana da wannan sai kuma shigo maka ta wannan kofar a ƙarshe sai jefa maka irin wannan mummunar ainihin wato khasira tunanin قال يساق بن راهوية يساق بن راهوية الله يمسر ما يتي لا يجوز التفكر في الخالق yawan bincike ko yin bincike game da mahalicci bai halarta ba ka ce kana so ka gane ya Allah yake kana so gano wata an ce Allah na sifarsa ya ɗaukaka shi, kana so gano yaya al'arshi ne Allah bai yarda da wannan kar ma ka yi tunani a wannan sai yake ta wa yajudu lil ibadi an yatafakkaru fil makhluqina amma bayi ta iya tunani dangane da ababen halitta bima sami'u fihim na abin da suka ji an ba da labari game da ababen halittar da Allah ta'ala ce wafi an fusi kuma afala su basiruna a yi bincike game da halittu don a ƙara samun yaƙini game da kudura Allah ai ba laifi ba ne amma wala zai duna zalika an za ka yi bincike akan halittu ka yi bincike iya inda Allah ya baka kudura ta bincike domin akwai inda aka baka kudura ko ba aka ba a matsayin ka na dan adam Allah ya baka kudura ya baka ilimi kana iya wato nazari na yadda zuciya take kai jini ragowar jiki kana iya bibiyar jijiyoyin da ke kai jini zuwa kwalwa kana iya ma ɗaukan kwakwalwar ka yi nazari a kansa ka gano yadda take ai da ana yi ko ana yi kunne da yadda yake karɓar sauti yake mechanism da ke cikin kunnan abubuwan da suke kada har ya kai a ji kaza kaza harshe yanda yake magana abubuwan da suke haduwa kaza kaza duk abin da zaka yi bincike wanda zaka yi ganowa kai to sai yau wani yace shi yana so ya bincike sai yayi kokop da rai yake a cikin mutum ba dai an ce akwai rai ba to ko shi sai ya gano shi to a ƙarshe ne zai faru zai bincike har yi shekara ɗari bai ganin shi kai da Allah ne shekara ɗari na yi ba wani rai da Allah to kaga ya masa kuma nasri ya ce ne ya ambaci akwai ne yas'alunaka wa yas'alunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi ne. illa qalilan wa ma utitum ashe kana da iyaka to kada ka buce iyakar ka wajen sai ka gano in kai haka to kuma zaka fada cikin matsala sai yace li'annahum in fa'alu tahu in suka ce za su yi bincike cikin abin da koda game da halittu ne wanda ba kudarar su bata kai ga wannan ba ta tahu za su dimauce su ba bana cikin demuwa kala yace wa qad qala ta'ala ai Allah ta'ala ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana aliman ghafura wa in min shay'in babu wani abu Shai! na kira wa in min shay'in babu wani abu kamar me kenan komai illa yusabbihu bihamdi fate yana tafiya tsakace ubangiji komai sai kace hula ta ma tana yi takalmi na ma yana yi abin nan wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi sai Allah yake walakin la tasdi ba za ku iya ganewa ba ko ba za ku gane da yake tasbihi ba wannan Allah ne shi yasa ba a can sai yake cewa a wajen ruhi yake wa ma'u min ilmi to koyan adam ai ilimin da Allah ya baku dan gani kamar yadda nan Musa yake gayawa ko ko kai ne yake gaya nan lokacin da zuciya sa dan abin nan din a cikin kogi ya abin nan yake to ilimin da Allah ya ba wa bai bai wuce kamar kogin nan da dan abin da wannan tsuntsun ya sa nan bakin sa ne nawa ya tira a kogin nawa ya diba babu babu bakin allura ne ka sa a teku sai me ko ilimin Allah abin da Allah ya ba ku ne bai wuce wannan bakin allura ba a teku ka ga kuma haka ne nan da ilimin da aka ba ku illa kalila san kani amma duk da haka in mun kalli ilimin da Allah ya ba mu sai mu sama mu sai kai Allah ya ba dan adam ilimi ko ba su saboda wasu abubuwa da muke gani Allah ya ba basira dan adam yadda yake abubuwa cika ba ma ilimin in za a kwatanta ilimin ubangiji bai wuce kasa bakin allura a cikin teku ba saboda aka yadda da cewa kana da iyaka sai ka tsaya a iyakar da aka iyakance maka fala yajuzu an yuqalu bai halatta da Allah ya ce kuma yana ta zai ka ce ba kai bai tabbihul qisa akushi na ya yake tasbih alqisa jam'u qas'a qas'a shine akushi ko aya ce wa in min shay'in kenan aku shi ma yana yi kwano na yana tasbih to yake yi wal khubz burata ta ma da na fiyo tana yin tasbih ko ya take yi wasu riga ta ma da wulata suna tasbih ya take yi in ka faɗi wannan ka wuce gona da ilmi domin Allah bai ga dama isanar da kai wannan ba ya faɗa kuma ya sani kuma ya ce la tafqahuna tasbih ko ba za ku iya ganowa don Allah bai ba ku wannan kudura me ya kamata kidan da Allah ne faɗa cikin alqur'ani kai imani shikenan kana da iyaka wa kullu hadha tasaha al-ilmu fihi annahu yusabbihuna ga aya ta tabbatar wa yin mai shay'in illa yusabbihu bihamdi da abin da ka sani yana tasbihi yana tsarkake ubangiji fa zalika ila Allah ilmu wannan yana gaba Allah an yaj'ala tasbihahu kayfa fasha, shi ga dama ya sanya tasbihin su yadda ya so ma'aikin Allah ya ce ina iya tuna wani dutse da in na je wuce yana mun ne a makka ya nemi sallama in dai ma'aikin Allah ya zo wuce ta ya masa sai ka ce dutse yana da baki ne ai ma'aikin Allah ya faɗa magana ta ƙari ko ba haka sahabbai masa Allah da ya rike ne tsawon gani ko a hannun sai suka yara da ya sa a hannun sahabi sai suka shiga mana tasbih su sun ji saboda ne Allah ya bashi mu'jiza kuma kaga tushe duniya wa in min shay'in illa yusabbihu da haka mutum abinci sai abinci yana yana tasbih subhanallah kaga wannan an nuna musu saboda Allah ya ga dama a wannan wajen amma iya inda Allah ya nuna bayan hadisi ya inganta sai ka ce amantu billahi shi ke na magana inda abu ya tabbata a nasi ƙur'ani ya faɗa ma'aikata salama ya faɗa cin hadisi ingantacce ma laka illa al'iman ka ce amintu billah amma ka ce na ga kokon na gano to ga wannan akwai iyakar da ba za ka iya ba saboda haka Allah ta'ala ba zalika ila Allah an yaj'ala tadbiyahum kayfa sha'a wa kama sha shi ya ga dama ya sai tasbihin al'amura yadda ya su kuma ta yadda ya ga dama walaysa lin-nasi an yakhudu fi dhalika illa bima alimu bayi bai dace su kuɗa cikin abin da ba su da ilimi wasu iya abin da suka sani tsaya iya wannan wala yatakallamuna fi wala yatakallamu fi hadha irin wannan kada su ce za su yi bincike su yi magana a ciki illa bima akhbar in ba da abin Allah bada labari ba wala yazidu ala zalika kuma tsaya iya wannan kar ta kara komai fattakullaha saboda haka ku kiyaye Allah ku ji tsoron Allah wala hudu fi hadhihi al-ashya kada ku fada cikin waɗannan al'amura al-mutashabiha ma tarkitawa fa innahu yujikum al-khawd fihi an sanan al-hadd in kuka kuta ciki to fa auka yujikum zai aukar da ku gabarin mai an sunani al-hadd tafarki na gaskiya domin duk mutumin da ya ce zai kutsa zai kutsa zai kutsa a ƙarshe zai kai gayar da ba zai iya ba kuma sai dai karyata ta tun tunan ban gani ba babu haka ne duk abin da baka gani ba kenan babu iya kai ilimin ka kenan abin da baka sani ba babu shi to ko abu nawa ne baka sani ba ko ba ka ba kuma akwai shi din ko ba ka ba yanzu an kawo microscope ana yin haka a cikin abin da sai ka ga wani kwaro ya gita amma da ba shi ba za ka gan shi kenan babu wannan kwaron tunda ba gan shi da idanunka oriyanan ba ko a abubuwa nawa ne wanda ba gani ba amma yana nan yana rayuwa tare saboda haka Allah ya maka iyaka ka yarda ka tsaya iyakarka wa sakata an ashiya sai ta rahmatan lakum me yasa Allah ya kyale wasu abubuwa da yi bayani akan su wadan jin kai gare gairan ne, ba dan Allah ya manta ba bala ta ba su ana ku daina bincike binciken abinda ba ku da ilimi akan wannan magana da aka rawaito ko aka hakaito ta ifaka ne dan rahawiya babban malamin hadisi Allah ya masa rahama malaiki na kala dalika kullu harf al harbu ne ya rawaito daga ishaq rahimahumullah Allah ya ji kansu su bi baki da الحديث الحادي والثلاثون حديثي مثلا كنت الآية عن سالم بن سعد الساعدي دقى سالو كان سعد الساعدي قال الله يقال مسيدا يتي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ونمتن يزوج وزن مائكين الله صلى الله عليه وسلم يتي يا رسول الله يا مائكين الله دلني على عمل كنونا من وانا أيكي كشريت دني إذوا وانا أيكي إذا أملته أيكين دا إذن أيكتاشي أحبني الله الله ذي كونتيني إسوني wa habbanin na mutane ma za su kaunace ni su ne wannan abin tambaye tana da abin da kwarai aikin da in ka aikata Allah zai soka mutane ma za su soka wani aiki ne wannan fakala sai ma'aikin Allah ya ce izhad fi duniya ka guji duniya yuhibbuka Allah Allah zai kaunace ka wazhad fi ma aidin nas ka guji abin da ke cikin hannun mutane yuhibbuka na mutane za su kaunace ka tabbas haka hadithun hasan rawahu majah wa ghayru bi asanid hasan annawawi Allah masa rahama yace wannan hadisi ibn majah ya rawaito kuma akwai asanid na wannan hadisi kyawawa الحافظ ابن على الله مسرامة يجي اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين وانا حديث يا قنش وصية من يمن يقول أبيو ما تنسو الزود في الدنيا قدن دنيا قدن دنيا وإنه وأنه مقتضي لمحبة الله جل جلاله إن تقول دنيا حكا زيتا ذاك كما الله يسوك جل جلاله والثانية أبو نبيو الزود فيما في أيدي الناس gujewa abin da ke hannun mutane kada ka rika tambayar su kada ka ce su baka abin da ke hannayensu wa annahu muqtadin li mahabbatin nas dan kai haka mutane za su ka su kaunace ka to menene gudun duniya menene ake nufi da gudun abin da ke hannun mutane domin kowanne daga cikin waɗannan guda biyu akwai iskani domin da yawa cikin mata an ce gudun duniya sai ta tafi na kake kamar ya gudun duniya a guji duniya kamar ya kenan a kyamace ta mece ce duniya ta nake abin da ake rayuwa a cikin shi ne duniya ko me ma'ana gudun me ma'ana gudun abin da ke hannun karka ka guje abin da ke hannun mutane kamar yaya dan adam ai ɗabi'atan yana da tawaya dan adam ba kamili bane yanzu za ka iya wadata da kan kai da ba ruwanka da kowa ba za ka ce zai yi kamar zai wahala ko ka ce ba ruwanka da da ke wurin kowa ai kamar kana da bukata ko to me ake nufi shine malam yake fa amma zuhdu fi dunya abinda ake nufi da gujewa duniya da gudun duniya fakar kasura fil qur'ani isharatu ila majid da farko dai qur'ani ya yabi gudun duniya ya yabi masu gudun duniya wa ila dhannar raghbati fid dunya ya zargi masu kwadayin duniya masu son duniya قال تعالى دوما الله تعالى فلكن القرآن يتي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى هو mutane? bari sha'anin shi ne kuna fifita rayuwar duniya kuna kaunar rayuwar duniya amma wal akhiratu khairun wa abqa alhali lahira ita ce mafi alkhairi mafi dawwa kaga an zargi mi fifita duniya akan lahira wa qala ta'ala Allah ta'ala yace turiduna arda dunya wallahu yuridu al-akhirah gashi ko kuna kan abin duniya arda dunya Allah kuma yana san muku lahira shi yana so gare ku cewa ku samu abin da yake wajensa a kan a lahira ko kuma kuna gaggauta ne abin da yake nan duniya to dibbuna al'adila wa tazaruna al'akhirah kuna san al'adila ne gaggawa ita ce wacce yanzu idan yanzu ga ta yanzu alhali kuna barin mai jinkiri wadda za ta zo gobe ko jebe ko gada ko ma yaushe za je ta zo Wakala ta ta'ala Allah ya ce mai zata karuna game da kisa wannan mutumin karuna wanda ya yi butarci ya yi tawaye ga Allah don ya ga Allah ya yi wuta masa arziki Allah ya ce ba da da ala kawai bi zinati wata rana yi hawa yayi hawa na ƙasaita ya fito da mabiyansa da dukiya ya hau abin hawa aka riba masa baya fita ta ƙasaita ƙalar na yuri zonar hayatar duniya irin mutanen da suke kwaɗayin duniya idan su suna ganin abin da ke zahiri na duniya sai suka dinga cewa ya laita rana mitla ma utiya sabuna ka ina ma a ce mu ma muna da irin wani ka ina ma a ce mu ne wani ina ma ina ma innahu ladu hazzin azim ai shi kan ba magana ai ya hai ai ya kai bantan ai ba ma shi kan ai shi an gama ai shi ba ba matsala ai wani kai wa qala alladhina utul ilma amma waɗanda suke da ilimi na sanin hakikanin makoma cewa wannan al'amari al'amari ne ƙararre takaitacce suna da ilimi sun san lahira sun karanta sai suka dinga cewa wai lakon kaitan kaitan ne da ido na ga wannan wannan ba zan manta ba har mutu na tsaya ni da wani balarabe da ba amurki sai balaraban ya zo zai gaita da mu al'adar larabawa an kara kaza an ganka za ce yi in kai bako ne an yi miliyoyin daga ina Yannan, wannan ai dan afirka ne daga najeriya ta kace wannan ai ba amurka ce ce masha allah allah ya allah ya allah ai ka muri kai ai an gama amurka ka muri ka ka rabauta ka ji duniya ba amurka wallahi ina jinjina ba ke ta an kana so ka ka yi bajinta in ka tafi kasar larabawa ka fudda fasfot ɗinka a ga fasfot ɗinka a ga tuta amerika ko faransa ko birtaniya masha Allah sannan kai ka gode a ce wallahi ishkurullah ka gode a Allah wallahi ka ishku wallahi ka gode Allah ya wayarka Allah ya wuka a wayarka ka ci duniya wallahi wallahi sai ba amurkin ya fita ta wallahi tunda musulmi ne ya ce kashi wani magana wata magana take ne amerika amerika banza ne amerika kai da take kasar allah kake kake amerika banza amerika sai ba ka san ne amerika ce ne ba sai ya fita ta wallahi mala shi kuma yana da masa barka yanzu masa to kai kuma aika a duniya kai an gaba ka more wallahi ka duniya kai a dai duniya kai ka cinye ba shi kuma ba kasa allah yake wata ko ina daraja amma baya hangen wannan shi ya san yake hanga dan ne to kaga wannan ai shi ne san duniyar idan ya rufe tunanin in kana america ai shi kenan zaka ci dadi zaka kai kan ai an gama duniya dai ka more ta bai san america ba to irin waɗannan. suna yi wa karuna abin da jinjina ya laita lana misla ma uke ina ma muke da abin da yake innahu da zuhabin ai ya rabota ai shi kan ba ai magana ta kare ha ya ji daɗi ya mur ya duniya wa qala alladhina utul ilma wai kai Tawabu Allah ya khairun abin da ke wajen Allah shi ya fi alheri liman amana ga wanda yi imani wa amina salihan ya aiki na kware ku kalli wannan mutumin da yake wannan hawa din da birgewa da kasaita da waye ya imani da Allah yana aikin kware bai yadda da Allah ba aikin kware wa Allah ta waye har kuna wani jinjina abin to me abin banza wannan me kwana ne zai kuma wannan ba Allah in ya ga dama yanzu zai karbe abin bal ma ya karbe ne yake wala yulqaha illa sabiruna kuma abin da ke wajen Allah wanda ya hakuri shi yake samu me na gaggawa wannan abin nan taulan shi ne za ku riga wani kuna wuya laifin dan kawai yana da kaza da kaza da kaza kun manta cewa nan ta in ya mutu shi kenan ta kare lahira wuta zai shiga kun manta wanda ya yi imani aiki na kware zai samu ninkin ninkin ninkin ninkin sau ba adadi na wannan a gidan aljanna amma ana bukatar ne haƙuri wala yulqaha illa sabirun in kai haƙuri ka nemi abin da ke wajen Allah kai haƙuri da wannan amma wannan yana da jan hankali amma kai haƙuri ka danna zuciyarka ka yadda da cewa na wajen Allah ya ji ka nemi a wajen Allah na nan ɗin ce ke ka samu ko ta yaya ka yi haƙuri ka nemi na wajen Allah hakan ko yi faru Allah ya ba mu labari فقد سبنا به وبداره duk gaba ɗaya ba abin na sun ba ma da gaba ɗaya daular tashi Allah ya tsaga ƙasa ta haɗe yana nan ya tanzan yana yana kai kawo a ƙarƙashin ƙasa a cikin azabar Allah har tashin alkiyama to shi ne daɗin, daɗin na shekara nawa ji na minti nawa ji amma musifar ba ba ta da iya. sai daga nan kuma suka fara magana wai suna suna da damu sai kai a ji haka abin yake to kaga illar mutum kenan bayan sun ga sifar da sami shi kuma suka da suna ne suna ta kai Allah ya yi mana rufin asiri yanzu da mun wannan gayyar mu ma an gayyato mu mu zo mu yi hawan nan muna nadama ba a gayyato mu an ba mu abin a duniya ba da da yanzu shi kenan mu ma za ba labarin shi yasa ce wala yuqaha illa as kai hakuri haka duniya tana bukatar hakuri wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wa farihu bil hayatid dunya wa suna murna dangane da rayuwar duniya sun same ta suna ganin ai suna da wani kaso da rabo a duniya Allah ya ce wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata amma wannan dan abin duniya din in ka kwatanta da lahira menene shi ai dan mata'i ne kankani kamar yadda ga aya ta gaba mata'ud dunya qalil abin duniya kankani a'a kankanin ai karka ɗauka wai ƙanƙanin ƙanƙani hakikatar ƙanƙani ne nawa yake domin ai duk wanda ya kowa kuɗi yanzu a duniya ya fi lalitar najeriya kuɗi bari a yi magana irin manyan ƙasashe a'a ana nufin a daidai kun mutane ne ashe in ma ana cewa yana da kuɗin nisbi ne ma'ana ya danganta ne kawai kawai a ce a yanayi kuma shi ma ai faɗa ce kawai faɗa ce kawai abu ne lokacin gani gashi ana cewa ma ya hau ya sauka da ne na biyar a abin nan yanzu ya da na tara ko na bakwai ba ko ba a yi ashe ba tabbas wutar ma zai dawowar wasu ma ka gani kenan ashe mata a duniya kale dan kadan ne kuma to in ma ka ce ya mallaki duniyar duka kai yanzu ba a ganin birgit da gajeren wando firikwata ko wannan mai sabbu da yar da irin abin nan singileti amma in ana yin kamfanin riguna zai kamfani na riguna da wanduna amma kuma abin duniya gashi bai sa sai ya ce ki rikota ya sa ko kuma gajeren wando wanda kai ma za ka iya siya kai da baka kowa kuɗi ba da singilation da yake sawa to dan me da yana da fi kowa kuɗi dan mai ba zai sa kayan jefa na kowa ba ai magana ɗan marayi gado ɗaya zai kwanta gida ɗaya zai zauna ɗaki ɗaya zai zauna kowa mai nemi ta ai gaskiya ce to ce in haka ne kankani ne mata tunda ba za ka iya cinye rago kai ɗaya ba to kuma in ba za ka tira goma yi amfani ka wurin da aka bi ba daɗi ba kai ka tsure mana in ka isa kana da iyaka a ce kuma ta duniya kalli dan kankani ne da abin da za a ce akwai shi karkadan ne me za a iya yi ba abin da za a yi to amma ba mai ganewa sai mai tunani inda mutum ya kalli wannan zai ja, to ba haka ne to amma in ido ya rufe sai ga mutum ya kasa ganewa wa qala Allah ta'ala Ya ce hakiyan al-mu'min ali fir'aun yana bada labarin mu'mini na ali fir'aun annahu qala li qaumihi yana cewa mutanansa wa qala allazi amana shi wannan mai imani mu'mini yake ga al'umma sai ta ya qaumi ya mutane na ittabi'uni ahdikum sabila rasul ku bi ni in nuna muku hanya ta shari'a hanyar Allah hanyar tsira ku bi ni ya qaumi inna ma hadhihi al-hayatu ad-dunya mata ku daina kallara rayuwar duniyar jin daɗin kankani isar da sharafa da ɗaukakar lokaci ne kankani wa innal akhirata da al qarar amma lahira ita ce matabbata amma duniya kankani wace abu abu ne kankani ba yi da wani dadewa ba yi da wani abu ne ku fahimta yana musu wa'azi ko yanzu za ka je kana gaya mutane ka ne musu wannan wa'azi irin na kawo wa'azin fir'auna ya za su ce da kai sai a yi dali a ce <laughs> sannu sa'ad an gode da wa'azi ko yawa ya haƙuri da Allah muna harka ƙara gaba daga baya ma ba su yadda ba saboda mai su tunaninsu kawai iya ka yi ka ita a duniyar yawa ko yaya kuma wannan tunani ne ba na musulmi ba na kafin amma ga shi musulman ba sun zama hakan suke gasa kawai a abin nan duniya wallahi wane ya kai kaza an insha Allah kai wani wani zai insha Allah wallahi sai na kai inda ya kai sai na wuce shi ko ta yaya ya yi kaza ni ma sai na yi ya yi kaza ni ma sai na yi sai a yi ta yin gasa to a ƙarshe dai hakan dai za a ƙare ne sai a nemi labarin ku suna yin a wani ɗan tsoki ma ba san abin da yake bara wani wajen wasu ma sun je an yi nisa an basa saboda haka wannan da yana nuna mana cewa Allah yana gaya mana duniya ba wai wata aba ce ta a zo a gani da zaka ce ka isa ka burge ba a'a abu ne kankane ba wani abin da zaka nuna cewa ka zamu ka isa bane jalla jalaluhu man kana yuridu من bi amali wa بعمله wa niyyati Allah ya zargi mutumin da yake fafutuka yake ta'ayi yake kokari yake aiki amma niyyarsa ita ce duniya kadai baya tana lahira Allah ya zargi wannan sai ma ne yace wakar sabaka zikira. dalika fil kalami an ala hadith al amal bin niyyah in kana son ayoyi da bayanan kuma hadisin farko na wannan littafi innamal a'malu bin niyyati an yi bayanin cewa duk wanda yake neman duniya da abin da ake neman lahira da shi ya sa ya yi asara ka yi aiki a duniya irin aikin da ake neman lahira amma niyyarka duniya ba lahira ba to ba karama asara ba ce ba zan da yan wani mutum ya kama aya ɗaya ba ko hadisi ɗaya saboda kalmar ɗanan abin ba zan faɗa ba eh, ba zan faɗa cewa kamun aya a wancan hadisin ko ko a wanda aka biya inda mana mal ko aya ba zan faɗa ba saboda lokacin za mu wuce wal ahadithu fi dhanbi dunya hadithai da suka zo wajen zargin duniya wa haqaratiha da kaskantuwarta cewa duniya kaskantacciya ce inda Allah a wajen Allah sun jiddan hadisi suna daiwa da suke nuna duniyar nan a wajen Allah ba komai bane domin abin da yake wajen Allah ya fi duniya babu adadi yaushe ma ba ma kamar ko lissafi wafi sai muslim ya zo a cikin sai muslim an jabir daga jabir na abdullah Allah ya kara mata yadda shi da ma'aikansa annan nabi ta sallama mara bi suki wata rana ma'aikin Allah ina wucewa ta kasuwa su kana hayyi mutane suna kewaye da shi dama da hagu fa marra bi a asad mayyit yana wucewa ta isar da wani ɗan akuya mai mushe a san mai ketaccen kunne an yanke masa kunne ko ai kunnensa a tsage fana hu sai manzan Allah ya tsaya ga jama'a dama da abu ana tafiya cikin jama'a sai manzan Allah ya tsaya sai isa hannu ya kama wannan dan ainihin akuya fa da bi udnihi ya rike shi ta kunne fa kana yace ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bi dirham ya jama'a wane ne zai sai wannan da dirhami kwandala daya a cikin mushen dan akuya mai yankakken ta tsagaggen kunne wa yake sai da kwandala daya dirhami daya da abai suka ce imanu hibbu anna lana an annahu lana bi shay sai amma yakin Allah ai kyautar an baka ba za ka karba wannan wa ma nasna'u bi me zamu da wannan dan akuya mushe mai aibi kala sai ta atribuna annahu lakum to shikenan kyauta ba za ku biya komai ba kun yadda a baku fakadu suka ce wallahi law kana ayyan kana aiba fi ya ma'aikin Allah in ma a raye ke mai aibi ne ga kunnan shi a yanki liyanahu atak mai tsagaggen kunni ko mai yankancin kunni fa fa huwa mai bare ya mushe dan kankanin dan akuya mai aibi wa yake san to ai ba dan akuya ba in ma tani ya ce ko sai shi ya ta mutu mushe ne za ka yi da ita sai dai irin wannan a ce a fere a ɗauka ta aje ko a yi wani abu ko ba kamar ba akwai me za a yi da mushe kai dai musulmi za ka yi da mushe wakala sai ma'aikin Allah ya ce wallahi na rantse da Allah la duniya wannan duniya ahwanu wani Allah min hada ta fi kaskanci a wajen Allah fiye da kaskancin wannan a wajen alaikum a wajen ba ku rena wannan abin kuna ganin kaskantacce ba ne bayi da kima dan akuya mushe mai yankakken kunne mai tsagaggen kunne kuna ganin wannan kyauta ma an baka ayyar bai za ka da shi to haka duniya take a wajen allah kaskantacciya ce ba ta da wata kima وفي أيضا كما جاء في حديث سعيد مسلم عن المستورد البحري لقى daga البحري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقى مالكي صلى الله عليه وسلم يتي ما الدنيا في da za a kwatanta ta da lahira illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam daidai yake da yadda ɗayan ku zai dau yatsarsa ya sa a cikin teku falyanzur bima za yarja ko tarja ya daga ya in ya tsola ta ya tsoma ta a teku ya fito sai ya ga mai iraga a ruwan teku ya rage wani abu ba ce ma ba abu ba abu teku ba ka sa ya me ka ga? ba abin za ka riga to in ka ɗauki duniya ka sa ta a lahira bai wuce wannan ya da ka sa a ku ba a to ga hadisi din mun ji an karanta mana wanda ifi kowa kankanta gida a lahira ƙarshen wanda zai shiga gidan aljanna za a ce a shin kana so a baka kusan kwacin duniya na gida a gidan aljanna ubangiji kwacin duniya tun da za mu iya tuno duniya tun da Allah zai ba mu wannan ikon tuno ta alayi in ka tuna duniya sai ka tuna unguwarku ka tuna local gamban gwale ko dala ko ina sai kuma ka tuna kano state sai ka tuna nigeria sai ka tuna afirka sai ka tuna duniya sai an baka alahira ran gaji ma da kewaye ai sai ba dole sai an baka iya ba dan ogofa ai ya shi ka a ta ji unguwa ta ka ce kai daya to in kewa ya zama ai bare kuma a cikin bare a ce duk duniya an baka ya ce a ubangiji na gamsu a bani kwatankwacin duniya shi ba kowa ƙaran ƙarancin rabo a gidan aljanna ya ubangiji na gamsu sai a ce to an baka kwatankwacinsa da kwatankwacinsa da kwatankwacinsa da kwatankwacinsa da kwatankwacinsa a nan kafin goma to kaga wanda ya fi kowa to wanda yake da rabo da abin nan fa kaga ai ba ba kiyaci babu abin ya wuce tunanin Allahu akbar kai wallahi da muna tuna aljanna da waye da bamu mu bamu da kan muna mahana kan mu wala kan duniya babban wancan raba mai yawa to kai ko iya lokal gamman da za baka wallahi ta ka ta lahira ai ta ishe ka masha Allah ko ba haka ba bari a ce duniyar nan an baka su goma amma kai ne kaɗan ai in an tana yawa sai a ce ai ma kai ɗaya fa nawa kai. a'a an baka ne domin a kore ka saboda dai aka kana so to an baka an baka an kai ne da shi har ya ishe ka an kure ka to yanzu a ce a lahira in kai aikin kwarai a duniya ka ba Allah kana da irin wannan ba kwatan kwatan duniya da Allah to me yasa ba ma himma da Allah dai ba wallahi raba kai muna da matsala wallahi wata shagala ai wannan wauta wannan ai rashin to me yake damun mu a ce mafi karancin gida za a ba shi watan kucin duniya su goma amma wai duk da haka mu kwanta muna bacci wai mun manta da wannan rabu kuma mun manta idan mu kawai wai yana kallon dan wannan kankanin abin da duk wanda aka ce abu kowa gida sai a ce yana da estate kawai ba wani abin nan ne ba dan wani abu ne dan estate da kalo ba gidan da wani ake cewa ne da estate to me estate da guda nawa unguwa ce guda da kyar baka samu ne da unguwa guda irin dai unguwanni amma wata ake a ah, wani ayyar shine wai ya fi kowa kai kai kamar ta da wannan ka duba lahira ka duba aljanna abin da yi a ba sai za ka wata magana ce zai ta ne ai ka nemi lahira mana ka dage ka yi himma ka samu rabo Allah ka ba mai auren yi wallahi zai yi ta mamaki sai to wai me yake damun mu ne ka me ta ba ma tunani mu ta lahirar nan mu mata aiki dan mu samu wannan raban me yasa muke muke muke muke sanya me yasa muke ba mu da himmar su ce zahira sai ga himmar mu ta zamo abin nan amma an ce duniya sai daga mun dage wai me damuwar mu me yake damu me yasa ba za mu yi tunani shi yasa Allah ta kalilan ma tazakkarun kadan kuke tunani kuke daukan wa'azi me yasa an muku wa'azi ba za ku dage ba ga rabo a wajen Allah to Allah ya ba mu ikon dagewa dan neman lahira za mu dakata nan saboda lokacin insha Allah ta'ala a darasi na gaba sai mu a dora nan wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik